Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'in da muka kawo muku a yau Laraba don ku bayyana ra'ayoyinku na cewa a daidai lokacin da hukumomin tsaro ke bayyana cewa suna ƙoƙarin kawar da ayyukan ta'addanci a Najeriya. wasu bayanai na tabbatar da cewa yanzu haka kungiyar nan mai suna ansaru na zawarcin matasa domin mara mata baya musamman a yankin birnin gwari da ke jihar kaduna lura da girman wannan barazana shin ko wada irin matakai suka kamata a ɗauka don hana matasa fadawa tarkon irin waɗannan ƙungiyoyi wannan shine maudu'in da muka baku a yau laraba yanzu kuma za mu fara da malami na farko. Mai magana Ibrahim Metirida daga nan shagu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa. Hakikanin gaskiya wannan labari na billar kungiyar Ansaru a wasu daga cikin jihohin Arewa maso yamma na Najeriya ba karamar barazana ba ce da kuma firgitarwa ga duk wanda suke zaune a wannan yanki. Saboda haka su hukumomin da Allah ya dora wa nauyin magance wannan matsala yana da kyau su tashi a tsaye a ga an magance ta tun kafin ta zama babba yadda za ta haifar da fitina da za ta iya fin karfin kowa. Yana da kyau su dai matasan nan da ake cewa kusan mafi akasari kungiyoyin ta'addancin nan suka bullo za su iya za a iya ganin matasa ne kawai suke rurumar shiga to fa ba abin da ya kama hukumomin nan namu irin ilmantar da matasa domin rashin ilimin nan mafi akasari shine akan gaba duk mutumin da yake da ilimi na addini da na zamantakewa ka samu mu zai wahala a rinjaye shi har a bashi makami ya tafi ya kashe dan uwansa saboda haka yana da kyau a ringa kokari wajen ilmantar da matasan da suke da matsalar ilimi domin rashin ilimin shi shine akan gama na gode radio faransa international da fatan za ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashi Hausa na gidan rediyon Faransa. Suna na baki soron gizo ma karamar kuma mulkin tambal da ke jihar Sokoto. A gaskiya ra'ayina nan akan wannan kungiya ta Ansaru akan abin da ya shahi ɗiban matasa da take son ta yi to ya kamata gaskiya hukumomi a Najeriya su farga su gano cewa irin waɗannan kungiyoyin ba alheri ne ba ga ƙasa ba alheri ne ba kuma ga al'umma saboda duka wasu kungiyoyi da suka fito suka ɗibi matasa aka ta kai kawo tsakanin matasa da 'yan ƙasa ko kuma tsakanin waɗannan ƙungiyoyin da gwamnati duk irin hakan suka fara hituwa su tusa ma matasa wani ra'ayi na daban daga ƙarshe su kansu matasan bayan sun haɗa ciki sai su gano cewa ashe ba abin da manufar wannan kungiya take ba ba ta aka wayar da kansu akan ta ba don haka ne ya kamata shugabanni tsakanin da Allah su yi gaugawa su magance wannan kungiyar su ga an an dakile wannan kungiyar kar ta zo ta ɗebi matasa kuma sai abin ya girma daga ƙarshe tana son ta yi abin da take son ta yi abin ya buwaya ta riga ta yi ƙarfi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi ta Najeriya. To alhamdulillah a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko mana. Babu shakka matakin fitowa da wata kungiya wadda ake tallata ma matasa a birnin Gwari domin su shiga gaskiya mu ba mu goyon bayan matashi ya shiga duk wata kungiya mai iya tayar da zaune tsaye. Domin gaskiya Najeriya ta tana cikin wani yanayi wanda yake abin sai dai du'a'i to zan yi kira ga gwamnatin tarayyar najeriya tare da kuma haɗin gwiwar gwamnonin mu najeriya ba abin da ke kawo matsalolin taɓarɓarewar tsaro illa kawai rashin aikin yi ga matasa da kuma rashin samun ingantaccen ilimi to kamata yi a hito da wani tsarin taimaka ma matasa domin su samu abin dogaro ga kansu da fatar allah ubangiji ya bamu zaman lafiya a mu najeriya da duniya baki ɗaya, suna na haɗari mai kwamfuta mai lokal local government kebistan najeriya Radio Faransa International mai magana abubakar kawo girgir babu shakka wannan babban abin takaici da allah wade ne ganin yadda wannan kungiya ta ansaru ke yunkurin mamaye matasa a yankin birnin gwari kuma dangane da matsalar tsaro a ƙasar nan har gobe ba za mu daina ɗora laifin akan gwamnati da kuma hukumomin tsaro ba domin maganar magance tsaro ta fi yawa a bakinsu da kuma rubutu a kan takarda amma a zahiri abin ya ci tara kuma ba za mu yi mamakin yadda matasa suke karɓa ko tururuwar shiga wannan kungiya ba ganin cewa suna amfani da matasa ne sakamakon halin da matasa suke ciki na rahin sana'a da kuma ayyukan da za su dogara a kansu kuncin rayuwa da talauci ka iya tasiri a wannan tafiya to amma muna fata mahukunta za su ankara da wannan abun ba karamin matsala ba ce babba domin ganin sun magance sun kuma dakatar da wannan al'amari Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ya rufi hausa kai tsaye kuna tare da mamman sanu dauda tsiya wannan babbar matsala ce kuma babban kalubale ne ga hukumomin yankin da ma kuma al'umma su matasa muna kira da su matasa da su guji irin shiga nan kungiyoyin na irin wannan kungiyoyi ya duba da yadda idan mutum ya shige shi ya kare nutsuwa ba shi ba zama a cikin iyalin shi da yan uwan shi kullum yana guje-guje kuma rayukan al'umma wanda za a ce za kashe kuma za a sa wani yanayi a sa su wannan akwai haƙƙin Allah ranar gobe kiyama mutum zai fuskanci azabar Allah bayan ka sa rayuwarka anan baka ji ba daɗi anan baka ji ba daɗi a can duk wanda ya shiga irin wannan halayen to anan cikin duniya ma bashi ba sakiya tunda ko ina yana laɓa-laɓa ne kai ya haɗu da hukumomi muna kira da matasa a nemi sana'a kawai shine mafita ba wai wani yaƙi ba saboda yaƙi da taɓa kawo zaman ci gaba ba duk inda aka yi shi ba ce ake ci shi lafiya Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya kanti da shayi garken daura hakikan ga bayani da jami'an tsaro suka yi kowance yadda suke kokari jami'an tsaro a Najeriya hakikan wanga kungiya ta asar wanda suke zawarcin matasa su shigo cikinta abin da ya kamata gwamnati ta yi shine daya ta fito da eh, wani na waye kai cikin karkara da gari gaba daya domin ka a shiga da cikin tsarin wannan na kungiya asar kuma ya kamata gwamnati ta dage cewa ta ga ta magance talauci a hannun matasa da hannun al'umma gaba ki daya to idan babu talauci ga hannun matasa wani ya gama aiki ya gama karatu ba shi da aikin yi wani kuma gashi da aikin nashi ya rasa shi to dole ne in ana samun irin wani ake samun wasu sojare su shiga aikin ta'addanci a da mu je Allah ka shirya mana da zuriya ga baki daya nagode radio faransa international Mai sauraro kada ka sha'afa kana tare da shirin ra'ayoyin ko masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International Kuma za ku iya aiko da ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zamanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio France RFI na Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. To alhamdulillah wannan maudu'i da kuka bamu dangane da shiga ansar wanda suke jawo hankalin matasa a Najeriya ya ya kamata a yi to ni a ra'ayina duk lokacin da matashi bai da aiki yana zamne bai da kodala kuma bai san inda zai same ta ba kuma yana da bukatu wani ya biya ma uwayen shi bukatu wani ma kuma yan matan shi zai biya bukatu wani ma kuma kan shi zai biya bukatu kuma bai da kodala ba saurayi ba ne ko ba matashi duka ba ne za a cewa ya taho ga hanyar samun kuɗi ko ma wace iri ce ya ki tahiya sai illa kalila lalle lalle sai wanda aka samu suna bisa kan karatun alkur'ani ko suna islamiyya ko suna zuwa wajen wa'azi ko kuma wanda ake waye masa kai bisa kan ta'addancin su ne kaɗai za a wayi gari su ki tahiya amma duk waɗanda aka samu akan haka wallahi in ba sa ba suna iya tahiya sai dai fatan Allah sauki na gode magana malam Kabiru daga nan Maradi kusa da makarantar malam Abba Jamhuriyar Nijar assalamu alaikum assalamu alaikum wannan gidan radio na tana albarka radio france ina muku alheri kuna magana da garba dan umma mai tambola sana'a goma maganin mai gasa filin su kwanan gidan namiji jihar maraɗi jamhuriyar niger to yau ra'ayina akan abin da kuka faɗi na cewa ƙungiyar ansarar dini tana zawarcin matasa ƙauyen birnin gwari to wannan magana ta gaskiya zahiri layin hukuma ne ai hukuma babu wanda ya gagare ta sai dai wanda ta bari su matasan nan ai suna ganin su wannan kungiyar da a kusa gare su tana jan hankalinsu ne tana sa cikin wannan tashin hankali tana kada cikin wannan wahala to ya zama dole sun ka bi ta saboda suna gudun rayuwarsu amma da hukuma ta dauki nauyin duk wanda a wurin nan ta yi maganin shi da magana ta kare hukuma sai dai wanda ta bari babu gagararre sai dai bararre wanda an ka bari eh hau duk mutanen da a cikin dajin nan masu ta'addanci suna hana hanyar kariba hanyar nan daga tun daga ta gina ta gagara a bi ta har zuwa huntuwa kuma hukuma tana kallo tana ji tana gani assalamu alaikum radio faransa mai magana aminu ali gargasa na dogon karfe daga jihar kano yau mun ji maudu'in da kuka kawo mana game da wannan yan kungiyar asarar da suke fitowa bangaren kaduna to gaskiya maganar tsaro a najeriya wai ana samun ci gaba to za mu ce ci gaba mai tonon rijiya gaskiya ake samu a maganar tsaro saboda in ka lura da abin da yake faruwa ga maganar tsaro nan za ka ga can in can an dan samu sauki ka ga an samu matsaloli to kuma maganin gaske hanyoyin da za a bi a hana matasa shiga irin wannan kungiyoyi to hanyar ɗaya ne zuwa biyu gwamnati ya kamata ta dage ta ba matasa aikin yi ta fito da aikin yi a ɗauki matasa aikin yi a cikin gwamnati a koya wa matasa sana'o'in yi amma muddin matasa suna zaune banza ba aikin yi to kaga kungiyoyin nan suka zo misali suka nuna musu kuɗi suka ba su kuɗi da ga wasu za su bi don kuɗin ma saboda haka muna kira gwamnatin najeriya ta yi kokari ta ba matasan ƙasan nan aikin yi da sana'o'i na hannu saboda ga matasan mu nan a zaune ba aikin yi ba sana'a to kaga wannan abun ma zai sa matasa su bi wayannan kungiyoyi in suka nuna musu kuɗi kuma gaskiya magana gaskiya wani bi kungiyoyin ai suna amfani da kuɗi su ba mutane kuɗi saboda haka abin da za a yi ɗaya ne gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta fito da yanda za a koya wa matasa aikin yi da sauransu su koyi dauki matasa aikin yi ga aikin gwamnati ga aikin jami'an tsaron nan ga matasan madaune ba aiki kamata ya gwamnatin Najeriya ta yi kokari ta fito da hanyar da za a dauki matasa aikin yi tunda da kuɗin nan a ƙasan nan ba wai babu ba amma an in ba haka ba to kalubale ne a gare mu wannan kungiyoyin da suke fitowa suna jan ra'ayin jama'a na gode radio faransa mai magana aminu ali ga na dogon karfe daga jihar kano a tashi lafiya radio faransa mai magana hassan albasari abubakar angon fatima da ke nan cikin garin fatiskun jihar yoban tarayyar najeriya muna godiya sosai a rafa hausa to gaskiya wannan al'amari ba lalle matasan nan su iya juyawa wa'annan yan kungiyoyi din baya ba duba da zaka ga irin halin da ake ciki a Najeriya mutum ne za ga cewa ya kai tsawon wajen kwana uku gidansa ba a ɗaura abinci ba kuma ya zo ya yi iya buga-bugarsa Allah bai kaddara cewa ya samu ba to kaga idan har wani ya zagayo daga bayan gida ya ba shi naira dubu biyar ko naira dubu goma ko kuma wani buhun shinkafa ko wani buhun masara ko buhun dawa to kaga ba zai kiya yi maka ayyukan da kai kake bukata ba to dai akwai bukatar gaskiya ita gwamnati ta kara mai da hankali wajen inganta tsaro yanayin yadda komai zai samu da za a samu za a same shi da sauki yanayin da yadda yan talakawa nan za su rika sararawa amma in dai har ba a dauki wannan mataki na dakile wa inna abubuwa ba to gaskiya ta'addanci fa karuwa zai duba da za a ga su mutanen nan da kuɗi suke zuwa Allah kawo mana zaman lafiya na ku Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da kinan cikin garin na nagode Assalamu alaikum sashen Hausa na RFI suna na Salan ɗan jaka da Tsamiya da ke na arewacin Kamaru. A hakikanin gaskiya wani lokaci gwamnatin Najeriya takan yi sakaci akan wasu abubuwa kalilan da kan tasowa ta ki mai da hankali a kansu yanzu ka duba ka gani ko boko haram da haka suka fara ina masu garkuwa da mutane da haka suka fara kamata yi a duk lokacin da aka ce ga wata ƙungiya ta fito tana wasu abubuwa wanda ba su dace ba a ƙasa sai a yi gaugawar zama da ita amma ta yaya sai kungiya ta yi ƙarfi ta yaɗa manufarta ba a zauna da ita ba sannan a ce za a zo a yaƙe ta to ta yaya za a yi a nasara a kanta kiran muka gwamnati ta lura ta kiyaye ta sa ido a duk lokaci ta ga al'umma sun kawo mata ƙorafe ƙorafe to ta yi gaugawar dubi wannan ƙorafi ta gani ina mafita sai a zauna lafiya amma a ce kullum abu yau gobe yau gobe wani ta kunnan kungiya ta ansaro da ake fada nan gaba kaɗan zaka ji sun fara bayyana manufarsu ƙorafi ku tashi lafiya. To alal hakika wannan ci gaba da daukar matasa da kungiyar Ansaru ke yi a jihar Kaduna musamman a karamar hukumar birnin Gwari wannan abin tare da hankali ne matuƙa. Muna kira ga gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Kaduna da su gaggauta kawo ƙarshen wannan kungiya su kuma ɗauki matakin da ya dace akan duk waɗannan aka samu sun shiga wannan kungiya. Domin dai masu iya magana na cewa ɗan hakin da kare na wata rana shi ke zuwa ya tsole maka idanu. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Na gode Radio France mai magana Bilamina Agwar Maji daga garmar hukumar Ningi a jihar Bauchi ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio France International mai albarka mai magana comrade Ahmad Afansi Bajoga dan mutan jihar Gombe a tarayyar Najeriya. To dangance da wannan maudu'i na yau kan al'amarin nan da ke faruwa wato na tayin kungiya na Ansaru da take yi wa matasa na kasan nan to hakika wannan babbar barazana ce ga zaman lafiyar Najeriya. Kuma babban abin da ya kamata a yi shine gaskiyar magana dole ne gwamnatin jihohi ƙananan hukumomi na tarayya da hukumomin tsaro su tsaya su dubi menene abin da ya kamata a yi waɗannan matasan da suke zaunan sun gama karatu suna zaune ba aikin yi ya kamata a samu gurin da za a makala su suna tamun taro da sisi in ko ba za a yi haka ba a yi ko da wasu 'yan kamfanoni ne da a tayar da waɗanda suka lalace a ɗabi matasan da a zuzzuba su aiki ya zama suna da abin da za su yi ba za su in dinga sha'awar ko da za a yi musu ta yi su yi sha'awar zuwa ba wannan shine kawai mafita kwamarat ahmad fansi bajo gagon da najeriya Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim ya wanke hula a garin mai Maigode a Kimba jihar Niger. To wannan al'amari na bullo wasu kungiyoyi kuma da al'amuran da ke kasancewa a Najeriya musamman arewacin Najeriya abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una domin saboda ainihin a halin da muke ciki yanzu a Najeriya babu hukunci kuma babu doka kuma gwamnati ta kasance ta bar 'yan kasa a kara zube babu kulawa tare da ainihin dukkan al'amarin rayuwa na bangaren a gwamnati domin saboda idan ba haka ba ba zai yiwu a ce akwai wasu kungiyoyi daban da wayannan masu karkashe mutane suna cin karansu ba babba haka suna abin da suka ga dama ba to ya kasance mu da sai zai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una babu abin da ya kamata da mu koma Allah sannan kuma ‘ya'ya da muke tare da su da ‘yan uwa ya kasance a koma karatu na Allah da annabi to shi ne kaɗai zai sa ta daga cikin kangin da muke ciki mai magana Ibrahim yankin Hula a garin Maigode a kin jihar Niger muna gode da fata alkhairi. Assalamu alaikum Radio France mai magana Bilamin Agwar Maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To madalla Mai sauraro da wannan ra'ayi kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau Laraba. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na arafai da dukkanin waɗanda suka aiko mana da ra'ayoyinsu. Sunana Rukayya Abba Kabara ke cewa masu salama.